Hausawa Top TV tashar al'umma. Sarauniyar Ingila ta mutu, Allah ya ƙara mata nauyin ƙasa. Sheikh Abdallah ya yi magana a dangane da yadda wasu suke jimami ga mutuwar sarauniyar Ingila Queen Elizabeth inda ya warware zare da abawa na cewar sai dai a ce Allah ya ƙara nauyin ƙasa ba wai a ce Allah ya jikanta ba. Sannan ya yi magana na ƙaryata danganta ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama da ake yi wai tana da alaƙa da jini da shi wanda wannan karya ne Gare dai abin da shagrik abdullahi yake faɗa a dangane da wannan lamari zunna muna tare da malam wani yake ba mu labari sarauniyar ingila ta mutu allah ƙara nauyin ƙasa allah kuma ya yafe wa masu musulunci wanda suka mutu da musulunci da imani amma ka duba duk yadda suka shahara a duniya da fada da musulunci da yaƙi da addini amma wai matsayinta bai isa ba sai da aka yi ƙoƙarin alika ta da annabi ko gane ba ita kanta bata isa ta zama wata mai matsayi da daraja ba da ta mutu sai da aka kirkiro aka ce ai an bincika ma tana da nasaba da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk da ƙarya ne kuma ba haka bane kawai dai an yi kokari ne mu sai mu ce wa musulmi alhamdulillah ashe annabi yana daraja har har ana kokarin alika wata wata wata kafira a tattare da shi dan ta samu wani matsayi so duk da cewa sun yada ne ba wai dan haka din yake ba to alhamdulillah wannan kadai ya isa sai ku imani ai tunda kuna nema ku liƙa ta da annabi da ta yi aiki da aikin annabi da ta huta da ta samu kwanciyar hankali tunda ku bata ba annabi ba to zancen ta ya kare Allah ubangiji ya takaita turanci ya kare yau kuma ana ta larabci kenan to kamar yadda kuka saurara mu dai musulmai sai dai mu ce alhamdulillahi domin wannan ma wata cikakkiyar nasara ce da take nuni da cewa addinin musulunci gaskiya ne sarauniyar ingila duk irin mulki da take da shi da tunƙawo da dai sauran abubuwa da take da su bata san wata matsala a rayuwarta ba dukansu turawan suna bin addinin kiristanci ne amma wai saboda a samu mata daraja sai aka jingina ta da annabi sallallahu alaihi wasallama allahu akbar wannan shine yake ƙara nuni da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama babu wata halitta da ta kai shi a ban ƙasa kuma babu wani shugaba da ya zo ya mulki duniya ya wato gabata kuma wato ya zama kamar sa annabi sallallahu alaihi wasallama shi kaɗai ne kuma ba a yi ba ba za a kuma yi ba saboda ta samu daraja sai ta jingina kanta da annabi sallah ko mu ce sai suka jingina kanta da annabi Sallah alaihi wasallama wanda wannan ƙarya ne annabi Sallah alaihi wasallama ba ta inda ya haɗa jini da irin waɗannan babu samsam dukansu babu inda wato yanda za a yi ma tunanin mai tunani in dai tunani mai kyau ne ya tunananta cewa wai ko ya yadda cewa sarauniyar ingila tana da dangantaka da annabi sam sam wannan ba abu ne wanda zai yiwu ba kawai dai sun kirkiro ne don su faɗa to mu a ɓangaren wannan sai dai mu ce to alhamdulillahi in haka ne to kun ga kenan kuna nuni da cewa abin da annabin ya zo da shi sallallahu alaihi wasallama abu ne na gaskiya sai ku fara wullar da waɗancan hanya da kuka ɗauko ku zo ku rungumi wannan hanyar sai mu san cewa eh abin da kuke faɗa da gaskiya ne. Bari ma babu yanda za a yi hakan ta kasance abin takaici abin haushi sarauniyar ingila ba musulma ba ce ba ta mutu wasu ɗaukanta suke tamkar wata waliya ma a musulunci sai ka ji mutum wai yana allah ya jikanta allah ya mata rahama allah ya fi mata kurakuranta ta ina babu yanda za a yi hakan ta kasance musulmi ne zai mutu kai masa wannan addu'a da kai allah ya ji kansa ya masa rahama ya yafe masa kurakuransa amma ba ta inda Allah zai yafe mata kurakuranta ta mutu tana mazaunin kafura ba mai imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba da abin da annabi sallallahu alaihi ya zo da shi dole ne duk wanda za yi mai addu'ar Allah ya ji kansa ya masa rama sai ya furta kalmar la ilaha illallah muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya yadda Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawansa ne manzansa ne wannan shine kaɗai mutum zai mutu a masa waccan addu'a babu shakka wato tsagwaron jahilci yana damun wasu daga cikinmu shi ya sanya suke yin wasu abubuwan wanda a tsarin addini ba daidai ba ne ba su kuma suna ganin ai noman ne ba wani abu ne ba to jama'a ya kamata mu sani akwai abubuwan da suke na tsarin addini da bai kamata kai kai ba ko mutum wani yana kirista ya mutu ka zo kai mai addu'a wannan ba tsari bane ba musulmi dan uwanka in ya mutu shi za ka yi addu'a ba kafiri ba domin duk addu'ar da za ka mai da abin da za ka masa a bayan wato addini ne idan ya karɓi musulunci shine ya saraya za ka iya masa wannan amma in dai wato za ka masa addu'a ne a bayan musulunci wannan bai kyautu ba Ya kamata mu sani cewa sarauniyar Ingila A eh, su suka bamu 'yanci, amma ku sani fa 'yancin da suka bamu akwai abubuwa da dama da suka faru wanda idan aka tono su ga baki ɗaya dai 'yancin dai an dai samu mun gode wa Allah amma ƙungurmin bauta da kuma zaluntar al'ummarmu a wancan lokaci babu shakka an yi shi. Dan da a ce adalci suka zo da shi babu yanda za a yi a ce kana wato mutum ɗan adam da Allah ya karrama ka a zo a saka maka sarƙa a wuya kamar yadda ake sa wa saniya in za a jata a saka maka sarƙa a wuyanka a sa maka sarƙa a ɗaura hannayenka ƙafa da kuma hannayenka wannan wani irin abu ne kuma wai da zimanin an zo za a sanya mu a hanya ko lokacin da suka zo sun tadda mu da addininmu da shugabancinmu da al'adunmu da tufafinmu munan haka aka zo aka tadda mu ko lokacin da suka zo su tura mulkin mallaka sun tadda mu da waɗannan abubuwa amma suka zo suka wato sare yadda namu suka kawo nasu dudan su samu yadda za su yi su wato karɓe abubuwan da ake da su wanda akwai wato abubuwa na wasu na gida da ita sarauniyar ingila ta gina wanda mun kawo muku yadda abis fulani ya bayyana ya ce duka wannan gidan da gwalagwalan da ta ɗiba a afirka sarauniyar ingila ta gina shi har gadon ta ma to irin waɗannan abubuwan kusan shi ne ya shigo da turawa suka shigo afirka wanda suka zo suke mana mulkin mallaka wanda ko bayan samun yancin kai ma sai da aka yi gumurzin kusan shekara biyu sarauniyar ingila tana mulkan najeriya da dai sauransu sannan kuma muka samu wato yakubu gawan ya karbi wannan ragama babu shakka dai a halin da ake cike dai babban abin da muke so mutane su fuskanta shine duk wancan abubuwa da kuke ganin cewa wai ta ta kawo mana yanci ta yi waye da ba yanci da tuni muna cikin wahala da dai sauransu kafin a zo a yi mana mulkin mallaka a kwanciyar hankali muke su suka zo dama suka hargitsa mu suka jefa mu a cikin bala'in da muka shiga wanda da ba su ɗin ma da yanzu mai Allah ƙasan nan muna cikin tsarin addinin musulunci ba wancan ba amma yanzu saboda gurɓacewar tsarukan da suka kawo mu ba akan addini muke ba ba kuma akan constitution ɗin muke ba don yanzu da a ce tsarin addinin muke bi da ba za a samu irin waɗannan taɓarɓarewa ta rayuwa ba domin idan aka kauce wa Allah dama dukkan wasu abubuwa ba za a ga tafiyar su akan tsari akan daidai ba ya Allah muna roƙonka Allah ka shiryar da mu shirin addinin musulunci ka ba mu ikon gane gaskiya da ikon banta ya ubangiji wannan ƙasa tamu Allah ka ƙara mata ɗimbin albarka da arziki a cikin ta Allah ka kawo mana kwanciyar hankali da abubuwan da suke damu Allah ka mana maganin su shugabanni da muke da su ya ubangiji Allah ka ganar da su cewa ƙasar nan tamu tana cikin wani hali ka ba su ikon gyarawa zaben da yake karatuwa ya ubangiji muna roƙonka Allah kai mana zaɓi na alkhairi na shugaban da za su ɗora hanyar nan za su ɗora ƙasar nan akan hanya dukkan wani shugaba wanda yake ɓata gari da ba aniyar arziki ce ta sa ya fito wannan takara ba ya ubangiji Allah ka san aniyarsa Allah ka da ka bashi wannan zaɓe Allah mun ban maka zaɓi Allah kai mana zaɓi na alkhairi ba wai wane ko wane ba a'a duk wanda zai zama mafi alkhairi a ciki ya ubangiji kai mana zaɓi a gare shi To masu sauraro me za ku da